amur yaran gida hmm. faɗi kanki tsaye ni ke da gida tunda dai alhaji yana hannuna hmm. amma kin san menene ki magana a hankali saboda yana ciki yana bacci mero ina son baki shawara idan ba za ki damu ba dan dai shawara bismillah mana shedan ma ya bada shawara aka karba kuma aka yi amfani da shi amma sai dai ki yi a hankali domin mijina yana bacci <laughs> ina so ki san cewa kin turo mat mai wuyan bugawa domin ko kishiyarki ba kanwar lasa ba a haba to ke banda abinki ina ruwanki da match din da na taro ke fa sapota ce kawai ki zauna a gefe ki yi kallo ki zaɓi tim din da ya miki tim jatuma ne ko kuma a'a tim kishiyar jatuma ne wanda ya miki sai ki kalla a'a ban ba mai wahala ne. <laughs> Kar ki damu. Aini ina bayan ki. Ɗari bisa ɗari. Ki sha zaman ki a nan. Ni kuma ki bar min wancan site ɗin zan kula miki da shi. Ba ki da matsala. Zan rike miki dan dai uwa da uba. Zan rike miki su za su ji daɗi a hannuna ba ki da wata matsala. <laughs> Kar ki damu. <laughs> Ba ki da matsala. Mero, kar fa ki manta 'ya'yanki suna hannuna. Hmm. to sai mai dan yayana suna hannunki kar fa ki manta uban suna nan a raye ki koma gida ki je ki wahalar mai da yaya ki ga yadda za ku karke da shi ba abin da ya shafe ni gai <laughs> ina fa ki je Allah nan ne fa hanyar nan ɗakin mijina ne windan shi ta nan suke salon ki je wucewa ƙaran takalmin ke tada shi bacci in kika tara shi ya za in mai da shi nan ne hanya nan za ki bi ta nan ne hanya <laughs> mera duniya mera ikon Allah kama gida alhaji daram gashi da Allah ki kula mun da shabu mai ne ka mu insha Allah zan kula na ina ina ina a ce duk makilcin da muka da kullu kullun da muka yi kuma a ce abin kanmu zai fado to shi kenan na damu ya aka yi ya kan husna ya shi kika shigo gidan an tusuna yaushe kika zo gidan wannan shi shine dara ta ci gida ya amata wai ka san wata mata ce abin mu ya auro ba mu nema ganinta ba ba shi da amfani ko kaɗan ganinta ku je ku ganta idan kun ganta za ku san wace ce ka san wace ce rainin wayo ba da cin mutunci wallahi kuna tunace i don't know and i don't care kuma wace ce kin ga umma kuwa an yi ba ta fito ba ana duba ta ce wannan bala'i da tun karo ne a ina ga can can kasashen inyamuran nan ko gaskiya can zan tsallaka kamar sun fi iya aiki can ne sha yanzu magani yanzu can ne gobe da nisa can kawai zan je can kawai zan je na zama ba na bane kana gida ne na shiga uku yaya lafiya kuwa na ji kamar kina so ki fashe da kuka ba dai wani abu ne ya same ki ba wani abu ya faru bilki kina gida in zo yanzu ina gida na zo ne ke da allah can na ce kina gida in zo ai ba komai ya kamata a tattauna a cikin gidana ba a ayaya mu ya kamata na zo ai to shikenan Allah ya kai ki lafiya aiko in dai yarinya ne ta mata wannan abu daga zuwan ta jiya lalle za ta karɓi hukunci mafi tsauri ajiya ga kan da aka kawo baki a nan amma ajiya lafiya na kamar baki a jin daɗi ba komai Ɗauka ki je da shi ciki. Hajjaju Hajjaju. San da zuwa. Al'amura yawa. Kwana biyu. Ni abin mamaki. Lantana ya al'amura. Ina ta ajiya ina ta jira ki zo sai yau. Ai kwa gani. ina labari a abubuwa da yawa wannan karan ai ne na san an tanaje ni yanzu mai aka tanazan mun a fito min da shi ba wasa ba wasa wannan karan ba wasa ina jinki kin san ni kafin in yi abu sai na gwada da kaina na gani a karan kaina kin gane ai wato kina ji na fara riƙe wannan kashe ta sha kafin kasancewar ta da shi mai gida tunda aikin ga sabon aure ne ko yawwa kafin ta kasance da shi haka zuwa awa ɗaya ɗaya da rabi ta ji kashi ya sha ya bi jikinta ya bi jikinta sosai albishirinki ga shege ga ɗan iska haɗin kwango insha Allah kin ga in ta yi amfani da wannan Ƙaryar namiji ƙarye shi ta sha ƙarya Allah lantana kina musu ne in tabbatar miki zahiri ana tantama lantana kai na ah, Hajiya, a shekina nuna ita ba? na. tun ɗazu me kake yi a ciki wankin kayan nan ne ina cikin banɗaki a na gama wankewa shi ɗan shirya har yanzu har yanzu wankin banɗakin ne har yanzu awa ɗaya baka gama ba har yanzu Allah tuzo ke tuzo ke to maza maza ka je ka gama ka zo ka tsince min shinkafa kuma ka ɗora min wake da shinkafa shi nake son ci da na shirya ne ma zan je so da rana ta ɗan je kasuwa ko ni zan ce maka kamar ka ce min za ka tafi aiki ni zan sa ka aiki ka ce min ka tafi aiki za ka tafi aiki Ina hakuri, na tuba kwaya a kuma lafiya koma lafiya maza maza kuma lahula ajabu lantana mijin nan naki da kullum fuskarsa kamar hadari kullum fuskarsa a haɗe ga masifar faɗa yana famin kumfar baki yau shine ya zama haka aikin ɗan kwango kenan duk nahiyar jahannan gabaki daya mu biyar ne kawai muke da wannan shi ma saboda kanwar mu tana cikin wani hali ne yasa zan baki wannan ki je ta gwada sai ta fatattaki dukkan gidan nan ki daya har ƴaƴan ban bar kowa ba kamar zakon binta ai maza ki miƙo man shi nan a bari ya huce shi yake kawo rabon wani <laughs> ai na gane karatun a gane karatun lantana mutanen kuɗi babu matsala yanzu menene abin da ake da bukata a game da wannan tabbas ingantaccen magani sai waran alhaji salisu magaji dan magaji daga cikin shahararrun masu magungunan gargajiya wanda ofis ɗina yake nan cikin garin kano ahmad jiya jakshin by airport road nan boya na kuwa don neman karin bayani ko shawarwari za ku iya ɗauka akwatin talabishin ɗinku kamar yadda kuke gani assalamu alaikum yan uwana mata da maza to fa sauki ya zo ya same mu har gida dan kina jin wani yanayi a cikin ki a cikin wayannan nau'ukan guda biyar da zan faɗa to ki san cewa wannan lalura ce ta same ki ta cutar sai na farko idan kina jin wani abu yana miki yawo a cikin tankar kiyashi sanyi ne na biyu idan kina jin wani abu yana miki nauyi a ciki tankar ɗakar tankar dutse to ki sani fa sanyi ne na uku idan kina samun wasa na al'adan ki to sanyi ne abu na hudu kuma wanda shi san yake haifarwa shine yawan kuraje ko a baki ko a gaban mace ko kuma a yawan fitar da farin ruwa to ya yar uwa kaki zauna da wannan lalura domin zaki cuci kanki kuma zaki cuci mijinki domin wannan lalura yana dauke sha'awa kullum kina samun sayin sa da da mai ki, to sanyi ne ko irin al'ada ya zo miki yana zuwa yana daukewa gabanka yana kankancewa yana komawa kamar na yaro karami kuma mutanen da suke fama da matsalar basir mai tsoro mutanen da suke fama da matsalar rauni wajen mu'amala da iyalinsu ko kuma idan ka je fitsari ka dinka ganin wani farin abu yana fitowa a gabanka kamar koko kuma mutanen da suka ɗauki dogon lokaci ba su samu haihuwa ba kuma ka dinka jin ƙaiƙayi a jikinka bayan kayi wanka ko ka dinka ganin ƙuraje a gabanka ina mutanen da suke fama da matsalar jijiya za ka ga kana tafiya takalminka yana cirewa ba tare da ka sani ba wanka ko fisari sai dai ka yi a zaune ko ka ringa jin kafan ka yana zugi kuma tana hana ka bacci tashi da kyar zama da kyar duk wayannan matsalolin matsalolin jijiya ne kar ka ce ka je nan ka je nan baka samu biyan bukatar zo ka same mu insha Allahu akwai magungunan da za mu baka duk wata dunya da take damunka za ka samu biyan bukata a kai ka san shi magani in ka ga bai yi aiki ba sai dai ba a haɗa shi da ingantattun itatuwan da ya kamata a haɗa shi ba. Na yan uwana mata waɗanda suke fama da matsalar lalacewar jiki. Ina waɗanda suke shayarwa jikinsu yake lalacewa ya koma irin na tsofaffi. To muna da maganin da za mu baku jikinku zai yi kyau ku yi haske ba sai kun shafa mai ba ko matan da su ya zube zai dawo kamar na gudowa kamar mutanen da suke fama da matsalan istimna'i ma'ana wasa da gaba ko mutanen da suke fama da matsalan cuta mai karya garkuwar jiki ma'ana hiv ko mutanen da suke fama da matsalan ciwon siga ko mutanen da suke fama da matsalan ciwon sikila ko mutanen da suke fama da matsalar asma insha Allah in kun zo kun same mu akwai magungunan su da muka tanaje su saboda masu irin wannan matsalan insha Allah muka ba ku za a samu waraka akan waɗannan cututtuka da yaddan Allah bayani ko shawarwari za ku ya ɗauka akwatin talabishin ku kamar yadda kuke gani ku zo ku same mu a ofis ɗinmu da ke nan cikin garin Kano airport road da ke Ahmadiyya junction a kusa da makabartar akwai branch ɗinmu da ke jihar Jigawa kan titin zuwa guru kusa da sakatariya ganga da kabu na koya gidan shan magani na alhikima Allah ya warkar da wanda suke zuwa wurinmu neman magani duk wata larurar da take ka za ka iya samun maganinta a cibiyar alhikima da izinin Allah al'ummar Kano masu albarka ni Abdullahi alhikima zan zo cikin garin Kano insha Allahu da izinin Allah ranar sha biyar ga watan tara zan yi aiki na tsawon sati ɗaya har zuwa ranar 22 ga watan tara a nan sharaɗa phase 1 kusa da bankin uba da bankin union in na gama aiki a garin kano insha allahu zan tafi jihar bauchi cikin garin bauchi inda zan fara aiki ranar 25 ga watan tara zuwa ranar 28 ga watan tara zan yi aiki na kwana uku a cikin garin bauchi insha allahu rabbi a nan fadamar mada kusa da tsohuwar makabarta idan muka gama aiki a jihar bauchi za mu tafi cikin garin jimeta na jihar adamawa za mu fara aiki ranar talatin ga watan tara insha allahu rabbi zuwa ranar biyar ga watan goma insha allahu rabbi a cikin garin jimeta za mu yi aiki na tsawon kwana biyar da izinin allah daga cikin garin jimeta za mu tafi cikin garin mubi na jihar adamawa za mu fara aiki ranar takwas ga watan goma zuwa ranar ashirin da biyu ga watan goma za mu yi aiki na kwana goma sha biyu a cikin garin mubi insha Allahu rabbi a nan unguwar kolere muna kallon inec ofis gidan alhaji umaru jibirilla a cikin garin mubi muna yi wa al'umma fatan alkhairi muna roƙon allah duk wanne ya zo wurinmu allah ya bashi lafiya allah ya sa ya warke assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci mu da raka farko suna na malam tasu mai magana aljannu na marabi wanda aka sani da dan gado. Wanda ni aikin aljannu gadon shi ne a wajen babana. Kun san mutane aljannu su dai kala-kala ne. Akwai na gamo, akwai na ture kuma akwai na gado. Akwai aljini wanda ake ce da shi namijin dare mai hana ɗayan mata arme za a gani bai barin mace ta yi arme yawanci kwata-kwata. wani kuma zai bata ta aran ne amma za ga yana ta haddasa matsala tsakanin ta da mijin ta haisa su rabu wani kuma za a gani ya hana mace haifuwa ne kwata-kwata bai bar mace ta haifu sannan akwai aljini mai bata mutum dukkan lamuransa wani za ga dan kasuwa ne amma za a gani kasuwanci kamar zai tafi sai baya kuma wani shi kuma dan makaranta ne ya gama karatu amma aiki sai ga ya samuwa eh, kuma akwai aljini wanda yake zuba wa mutum cututtuka a cikin jikinsa e to ni yanda aiki na inda ya sha bamban za a gani a ce yana ma ciwo cikin jikin ka zan ce to ka sa hannun ka rike wannan wurin e eh, matakar ka rike wannan wurin kamun ka saki wurin zai bar ciwo nan take da izinin Allah mutane sun sani ko ta waya ko a fili duk inda kake da izinin Allah zan ma aiki ka samu waraka idan ana son karin bayani kuma za a kira lambobi na kamar haka lokacin ba mu muke faɗin kuɗin aikin ba tunda nasu ne sun ce dubu ɗari biyu ne kacal ai wannan ba komai bane lantana ɗari biyu ai wuri ce sai dai kuma kashi a yanzu dai ban zo da kuɗin ba a'a ba za a yi haka ba ba za mu yi haka da ke ba lantana. ba mu yi haka da su ba wa ya gaya miki ai ba a ba ka'idarsa ba a bayarwa sai an ba da kuɗi amma tun da ke je. ki kawo rabin wani abu da suka faɗa ki bayar jingina kana tukunna sai a baya banda abin kilantana ki bari mana dare ki kai maza ki kai carab kika karbe a to ai kashi ne ban zo da shi ba wa ya biya miki ana maganar kashi ai akwai transfer abin da nake so ki fahimta kenan kaba ɗauko mu sami ki. Ai sai ki bani kawai lamba account ne sai saka miki Ai abu ne mai sauki. A'a kuma aikin san ba mu bane muke yi nasu ne. Hmm, gaskiya ne. Nasu ne. Ai mu dai bukata ta. 22. 22. 31. Ya naga kana tsayawa ne. Hajjai ina za mu je ne. Kai dai ka biyo ni ma mu tafi. Ki haƙuri amma gaskiya sai kin gaya min ina za mu je. Gaba ɗaya na ganki kin fito a ruɗe. Bai kamata na ɗauke ki a mota kawai na fara tafiya da ke a haka ba. Gidan Umma Bulkin ka za mu tafi. Nabila, me yake faruwa ne a gidan nan? Husna ta zo ko minti biyar ba ta yi ba. Ta tafi tana maganganu yanzu kuma ga Hajiya ta. Kai! Za ka kai ni ko ba za ka kai ni ba? in ba za ka kai ni ba sai in fita in je in hau wata mota ga motoci nan burjik a hanya aikin banza kina ji ki je ɗakin amarya don na tabbata matsalar da kanan take ki je ki duba mana menene rona? Na'am Alhaji na. Kin san me yake bani mamaki yau? A'a. na ga kin tashi da wuri fa <laughs> to alhaji baccin ne ya ishe ni dole in tashi da wuri <laughs> to Allah ya sa dai bai karya kumallo ba kina jira na mu ci abinci tare a'a alhaji ai ba a kawo komai ba tun da nake jira ba a riga an kawo ba yanzu kuma nake tunanin dama in tashi in je in sama maka abin da zaka ci ba a kawo abin karya kumallo ba to akan wannan dalili a ba a kawo ba ai tsarin da muka yi mun sa lokacin da za a gama duk abin da za a karya da shi da safen nan assalamu alaikum wa alaikum salam ah. fadila shigo mana ki zauna Juliya ki fara da magana. Ina kwana, lafiya kala. Kin ganta? karamar su kenan amma mai hankalin su ina hajiyar take ta fita tun ɗazu ta fita ita dawa kamar ran tana fada wa yayi ahmed za ta je gidan umma bulki. da ahmed din suka fita eh tare suka fita to shikenan maryam bari ni je duba abincin nan na san ne sun gama kawo ne a a a haba alhaji ya sa ka ce za ka je ka bari kawai ni bari in je in duba da kaina a'a abba ai bai kamata ka je ba idan ma ba a girka ba sai na girka na kawo to kin dai ganta ta ce karamar su ita ce mai hankalin su gaskiya ne alhaji da dukkan alamu wannan yarinyar taka tana da tarbiyya duk kowa yana da tarbiyya a cikin su sai dai nata daban ne da na sauran ai uwar ita ce shi ɗaniya amma na gode Allah yanzu da na same ki ya haƙuri hajiya na tsaya kin san bai dace a ce ina muna tafiya kan hanya ba kuma a kira ni ɗan waya to da kai da wa kake magana nabila ce bakin ji na kira sunanta ba hajiya ashe abin da ya faru kenan me fa uwar gidan husna da mijinta ya saka baba ya aure to kuma sai me amma umma zuwa gidan umma barki ba zai maganin wannan matsalan ba za ka mai shiru ko ku sai ranka ya ɓaci ranka fa zai ɓaci fa ka ƙara mai irin wannan magana Allah ba ki haƙuri ajiya amma gaskiya akwai matsala babba kwanan nan za a je mu tare da abba saboda ne kin san dai ba zan bari ta raina ki ba ko kaɗan sannan kowa a garin nan ya san danginsu ya san halinta ba su da kunya ba sa son zama da kishiya kuma Allah ne kaɗai ya sani a'a dan Allah ta wada abba ko kuma dan ta rama abin da aka mata hmm. ba komai kuma kyale mu kaɗai ma mun ishe su saboda wallahi ba zan yadda ba yanda ta raba ni da husna ta zo kuma ta raba ni da mijina ba ba zai yiwu ba ta raba ki da husna kuma ban gane ta raba ki da husna ba munafuka azzalima alagunguma muguwa ya aka ki da waki zage-zage haka da mera nake yi me ya ki da mere ki da yanzu ki da wani kes da ita wa ya faɗa maka yanzu ne ma nake da kes da mero lallai yanzu ne ma nake da kes da mero ka san wa Mera ta aura aure kuma mero ah inda ta yi aure ai da na sani mera ta yi aure kuma abba na ta aura wa ta aura abba na ta aura matsiyaciya a yanzu da uwata take kishi ba da ni ba ai ba ke ta zalunta ba ni ta zalunta me naka ko so kake ka dada ita cikin gidanka me naka me ya shafe ka ah, ba magana wai in dawo da ita bane ba wanda ta aura sirki na ta aura ke kuma mahaifiyarki kamar mahaifiyata ce kin ga ko ai da ni take zancen kake so jamilu zancen kake so wallahi tallahi mera ta cuce ne ta gama da ni ta cuce ne tana sani ta yi wannan dan daukan fansa wallahi tana sani ba zan taba yafe mata ba wallahi rike min rike min ka gani rike min me wannan kuma ina ruwanka ka cika tambaye tambaye ba na son irin wannan tambayoyin naka fa Dike min bari in zo na ma fasa ba ni ka gani gidan umman ka zan je in kai mata yanzu wannan Na nata ne nata ne mana yanzu wannan din ma zuwa zaki ki kai mata duka har yanzu to sai wani babbata rai kake kana wani cin magani kana wannan ya yatsa na fuska wai ina ruwanka da irin waɗannan abubuwan ne ha'a wannan abubuwa ne irin namu bari in je yana da gasto dama ina so in gaya miki ina so in je gidan babana dan gaishe shi ne ka je gidan babanka ka dan gaishe shi wace irin magana banza ce wannan to ba za ka je ba na ce ma ba za ka je ba abba umma gaskiya ba da sabba ya baran je gidan babana ba zuwa nan yi fan gaishe shi gaisuwa ne fa mahaifina kuma barin je gidan shi ba oh ban sani ba ai ai ban san mahaifinka bane sai yanzu da ka gaya min wato saboda wuyan ka yayi kauri shine ina faɗa kana faɗa kai tsaye idanunka cikin ido na ko awwal nagode nagode da wannan sakamakon naka to da umma je dan dai gaisuwa ne fa ko ka dan samu dai albarka ai kuma a ce baran je gaishe shi ba zancen banza kenan ta nake kana gidan baban naka zaman ya gagar ka dawo min nan albarka zaka je ka nema wato anan babu ita kenan ko na gaya maka ba kai ba wannan mutumin banzan abin da ya shafe shi ma ba na kauna na gaya ma ba kai ba shi ka kama hanya ka je sha sha sha kawai wallahi sai na je ya bara a ce ba ya bara je gidan babana ba wallahi sai na je aba tashin hankali ni ba auren bane ma ya dame ni yaya kamar maganganun da husna ta faɗa miki wallahi shine tashin hankali ki duba ki ga yadda nake son yarinya na duk cikin 'ya'yana na fi son ta fiye da kowa ba na son abin da zan ga ta damu duk wata matsalar ta ne ce ki duba ki ga da za a auren nan sai da na shiga na fita in ga dai ta samu ingantacciyar rayuwa a gidan mijinta amma wai yarinyar nan ta buɗi baki take gaya mu baƙaƙen maganganu kar damu da wannan yanzu dai ki ajiye bacin mu suna gefe mu sanya zami da wannan tsinanniya ta shigo rayuwar mu to yanzu ya kike ganin za a yi da asiri za mu cire ta ko kuma da sheri ko ma ta meye a yi domin a fidda ita daga gidana ki bar min komai a hannuna ban gama da maganan ustaz ba ga wani babban lamari ya zo ya shige ni ai wannan magana babba ce fa sawun giwa take na raƙumi amma ta yi kuskure fa da ta shiga rayuwanki don allah ka yadda amana haɗin gida ya ahmad wa me kika ma da suna wani kike nufi to ai bari ki na gaya miki kab dangin mu babu wacce na gani nake so har ni har da wallahi ƙarya kake kawai dai ka san ba ka samu ba luka ciwo har wani haɗuwa ka yi kuma me za ki faɗa ki faɗa ni dai ba zan yarda a mun haɗin gida ba ke bari ki jin gaya miki ni soyayyen ma bata dame ni ba kai kar baka wani zaƙi wasa nake maka don wallahi ko a ƙafa aka ɗaura min kai sai na kunce na yau ko a kai ne ma dai aje Wannan za a yi min ita. Haka ne. Hmm. In dai yayi abin da nake so da ke sai na zo kawai ki je. shi kenan tashi ame mu tafi ai zance suke kin san haɗin gida za mu musu mene haɗin gida haɗin gida ba dai da ni ba a je a nemo mai tsautsayi a haɗa su tare me kake nufi da ba zai yi ba eh to ai na san idan hannawar wannan yarinyar ta taki ba za ku bari na ƙara wuri ni kuma mata biyu ne zuwa hudu hajiya idan kin gama ina waje Yaya, mu je sai na zuwa mu ƙara samun magana. To shi ke Allah ya tsare. Hmm. Yaro, kin gan shi nan? Hmm. Dan kwangwa kenan. Ma wai tukuna. Wai ga neman mana hanya wai makaho ya sai tsogumi. Kika ce ya yi nisa alhajin ko? Baya nan ai. tun da safe aka kira shi ofishin jam'iyya. kuma bai daɗa fita ba na san ba zai dawo da wuri ba to alhamdulillah abin da nake so da ke wannan abin ya sha bamban da sauran yadda tsarinsa yake idan kika tabbatar kun yi ibada kun gama kin lura da alhaji yayi nisa a baccinsa to sai ki samu farin kyalle Ahaba yaya hannu ni fa ba zan yi amfani da wannan abun ba na gaya miki ni kira raba ni da irin wa'annan abubuwan dan ba na so ba na so ke mero kin san abin da ke faɗa kuwa wai ma tukuna kin san me yake cewa kin san irin wahalar da nayi na samo wannan abun me haka me yake damin ki haba wai ke ba mero dan kwankwan kika jefar assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu kuna tare da ni gambo karmami karamar hukumar gabasawa jihar kano amma wanda aka fi sani da dan borno allah ci mai rinjaye ya sanar da mu maganin cutar nan ta hiv ma'ana cuta mai karya garkuwar jiki kawo yanzu sun karkata akan cewa ba maganin ta sai dai a sha wanda za ta kwanta tun mu Allah ya sanar da mu shi sakamakon gada da muka yi a wurin iyayenmu har ma muka ƙara samun ƙwarin gwiwa game da malamanmu wanda aka ce wani akasi ya haɗu da wannan larura ko kuma asali ma ya gaje ta to da yardar Allah mutukar muka bashi magani yana rabuwa da ita cutar tana kasancewa tarihi a tare da shi shi kuma wannan bangare ne na masu cutar sikila tsakanin namiji ko mace in dai mai larurar sikila ya yi amfani da wannan maganin da yardar Allah ko haifansa aka yi da sikila maganin yana ratsa asalin bargonsa da jininsa ka yana rabuwa da ita ita ce idan mutum ya kamu da ita za a ce masa inda wato har ma ka ji ce wato kiliya alamma alhalin kiliya su ne to matukar muka bashi da'am and didi and tati and nai and joy to da yardar Allah ko gadan larura yi za ka ga yana rabuwa da ita cikin yadda Allah. Babban adres ɗinmu yana garin Karmami, jihar Kano, ƙaramar hukumar Gabasawa. Mazauna birnin Kano, sai su same mu a Rimin Auzunawa, gidan Maryam Yola. Mazauna birnin Maiduguri, muna a Gwange layin tanki. Gidan Abubakar Sarkin Aska, sannan albishirin ku mutanen Dambuwarat da ke birnin Maiduguri, Muna bakin kasuwa na Dambuwarat. Muna aiki ranar Litinin da Talata na kowane sati a bakin kasuwa. sannan mazauna jihar Gombe. Muna garin Billiri unguwar Bishiya. Muna aiki ranar Juma'a da Asabar na kowane sati. Mazauna ƙasar Chadi sai su samu wakilinmu Abubakar Ɗanbaiwa a garin Jammena unguwar Gasi, daidai Assembly. Muna da sahalewar hukumomi daban-daban. Hakan ne ma yasa aka yi mana rijista na shaidar maganin yanayi.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 Yeah.